al'umma da irin yanayin rayuwa da ake ciki wasu abubuwan suna faruwa a gaske wasu abubuwan kuma sun ana yin su ne before su faru to eh. mutum ya kiyaye ya eh. zama kamar da izina ko kuma sako ga al'umma kenan so eh. wannan ya bani kuɗi na ce mai bari ina so in bada Allah ya bani iko ne ma in shiga in bada ta gudumar wajen bawa al'umma sakon wasu abubuwan da suke faruwa a rayuwa wanda mutum zai iya kiyayewa in sun faru ko ya faru da shi ko kuma faruwa sai zama alkhairi duk dai wasu abubuwan ne da zai zama kiyayewa da kuma rashin kiyayewa sannan kuma da na zo zan yi acting Allah bai wani ikon akitin acting ba sai na fara waka to sai zama na isa da sakonni na tun a waka before fara acting eh a lokacin Allah dai kun san na yi waƙoƙin sai na fi Hausa sannan na yi na faɗakarwa eh. babu wanda ba na yi sannan na yi waƙoƙin gidajen biki da na siyasa tun a wancan lokacin kuma har yanzu ba abin da ya canza a lokacin da kaje kaje gida kace dan Allah kana so zaka shiga harkar fim wani kalubale ka riska ka san mutane wasu kowa da yadda yake ɗaukar harkar fim gani yake dan fim dan iska ne duk wani salo na iskanci ba wanda ya kai dan fim ko ya fi su iyawa to lokacin da ka je ka risken ka kanka a gida cewa kana son ka yi harkar fim wannan matsala ka riska a yayin da ka je ka faɗa to ni dai alhamdulillah abin da zan gama maka na farko shine ni lokacin da na ce zan shigo harkar fim mahaifina ko mahaifiyata ban samu wata matsala da su ba ko ta sisi mm. da ma ni mahaifina mawaƙi ne eh sarka waka ma ana magana waka ne gadata ne gado kai gaskiya ne mm. gada ta ne saboda haka mahaifina bai bani wani matsala bai ce min komai ba da nace mishi gashi gashi yace Allah taimaka Allah ya barasa inda alkhairi Allah ya dafa eh. kuma ga alkhairi zo samu ne ga abin da ake magana sannan bugu da kari eh. duk wani kaji yayi maka magana akan fim cewa fim mutanen banza ne a ciki ko kuma fim gari ne ko waye da sauran sakara duk suna da ka ta duniya kowace ce a duniya babu sana'ar da babu gari sannan kuma babu sana'ar da babu na Allah kuma duk suna da kasance ta duniya na Allah ɗaya ku ne ba ta ganin sun fi ba. gaskiya saboda in ka ce zaka soki fim to duba sana'ar ka kai da kake ciki hmm. babu ba a ciki sannan dina ka ɗau sana'ar ka in ka ɗauki al'amma sana'a ka matsayin halaka nake ci to haɗin da zaka rika ce in ka sa a ranka ka cewa haram zan rika ce ko kuma ni mutum banza ne to a haka zaka tafi kai wani zaka iya sana'a tsaya tsayin daka tsaye da zuciyanka tsaya straight forward kawai ka yi abin ka cewa na samu abin a raina zan nemi halak to haka zai ta maka to kana so ka gaya masu kallon ka cewa kai yayin da ka fara wannan harka mai albarka ta kani wood baka samu matsala da kowa ba kenan ai babu wata babu wata sana da ba a san matsala a mm. san matsaloli mm. dole akwai matsaloli saboda ai baya yiwa a rayuwa kai abu ka ce kowa na duniya masoyinka ne dole kana samun masoyi kuma kana samun makiya amma na masoyan sun fi yawa farka su ma ko makiyan a fatan alheri muke masu Allah ya gane da su amma duk ina kake a duniya ai kana san masoyi kuma kana san maki eh saboda ka dole akwai kalubale a cikin kowace irin sana'a duniya yanzu misali muna da wakar biki ko suna ko birthday ko ta fim ko ma ta mecece aka zo aka sami ka zaka rera ta ke ashe nake hakko ba hajji kuma ofis dina yana nan da a daidai shofrai eh sama sama bene to misali yanzu ga mai bukata ya dauke ka ba matsala ya zo ko me yake so a yi masa za a yi masa ke za a yi masa inda ba da ya waka ne zuwa biki ko siyasa ko ma me niyya wala dan kurma na kan yi waka kuma na kan yi acting ba kuma abin da bane ko jingle ko ma me eh. mutum yake so I'm ready ina shirye kuma ina da manaja wanda shi za a iya tattauna da shi duk mai bukatar waƙar biki ko wacce ce ma to aka ce ku yan fim akwai girman kai ko da hanya an gan ku ko hoto aka ce za a yi selfie ba kwa yadda mutum ya yi shin kai kana cikin wa'annan mutanen da suke ya ko a kai baka cikin su ai ka san bahaushe ya ci ruwa ruwan um, wake daya eh. shi ke bata gari gaskiya ne haka ne eh. so ni tsara rayuwata tunda na yarda a raina na sa cewa zan yi zan zan yi wani al'amari ne saboda al'umma mm. to duk inda yana inda mutum yake ko da mahaukaci da mai hankali da kare da bari, ni kowa na wani, sannan kuma duk inda na je a faɗin duniya na kan tsaya in ba da lokaci na in saurari masoya eh. sannan ina alfahari da masoya na a ko ina suke ina alfahari da su mm. duk inda suke sannan bugu da ƙari duk wanda ka ga dauke sana'a yace shi zai girman kai ko kuma a'a kaga mutum wai ka kula shi bai kula ka ba ko kuma a'a baka kula shi ba kake so ya kula ka wannan dan baya yiwa idan ka shigo misali ni ina yin film ina birge ka ka nemi ka yi ka nemi ka yi min magana dan in baka lokaci na zan baka ko zan baki ko zan baku amma matukar baka shigo track ina ba baka nemi in ma magana ba ko wani abu ka ganda ka dauke kai ka share ka wuce ko kika gane kika share kika wuce ni ma haka zan wuce amma in dai ka kula ka ce ya wale to zan tsaya in Allah da ko akan mashin nake ko a mota nake ko a me nake in Allah da ko da ne ko daga hannu na zama <laughs> za ka yi to amma masu kallon ka ai hoto eh wannan ni a haka nake so a shirye kake ai to ai shine kula ka ba masoyi lokacin ka ka ba shi kula yace ko hoto ai me hoto abinda ba abinci ba ba abin sha ba